mai shekaru 32 da haifuwa ibrahim haruna wani matashi ne dan cira ne a birnin tawa tun yana matashi libya ta zama kasar da yake mafarkin zuwa ibrahim ya fara zuwa yawon dandi tun yana da shekaru 25 amma idan wasu abokansa libya ta zama wata taskar samun su to a wajen ibrahim ba haka ba ne so uku yana zuwa libya amma komi bai samu ba ya ba da labarinsa lallai an sha zuwa maza a can libi da na kai kusan zuwa uku kuma na jima ina taya amma da yanzu ba na taya lubi wannan shi kai ne wa'asi ne da mutum na sha in hito ni a kore ni sai in yi gudun da na yi minti talatin ana biye da ni allah ya tsare ni kenan kaga ban wata in koma na to bisa hayya zan taho bisa hayya ana jera mu yadda ka san bare ana ba mu kashi sai mun ba da kuɗi dalilin kenan da yake kira zuwa ga matasa da ke son tafiya wasu ƙasashe kada su sa abin duniya gaban su amma samun kwanciyar hankali ya fi idan kuma kana son haka dole sai a kasar ka kenan abin da nake kira wai matashi ba sai ya ce ila dole gwamnati ta yi mai ba ko hukuma ta jaha ko da'ira ko wani kwansaye a'a shi sa kishin kai ne da nema abin da ka iya tunda akwai matasa da yawa waɗanda suna ƙoƙarin su amma ba su da hali amma kai haƙuri shi arziki na Allah na amma ta ya lubi ina kira da matashi a yau Ibrahim Tela ne yana da shagon na ɗinki a unguwar Geban Zogi da ke Tawa cikin wannan aiki yake kula da rayuwarsa da kyautata jin daɗin matarsa Aisha da 'ya'yansa biyu mutum baya da ƙarfi lokacin da ka samu kana yi amma ina yin ɗinki yanzu haka hakanan nake jeren gidana mhm. ina taya a hankali ba na ca dole sai na yi rayuwa irin ta mai kuɗi mhm. ina talaka yakin allah ya kai ni nima lokacin da zai yi nawa in yi jeren wasu mhm. su ma yi musu adalci ka je matsayin da nake cike yanzu masu kula da al'amura na cewa misalin matashi ibrahim ya kamata ya zama wata makaranta ga matasa musamman ma a wannan lokaci da matasa suke rungumar kirkiro masana'antu